shugaban kungiyar kwadago na jihar borno tatus ali abana ya ce fiye da ma'aikata dubu ɗaya ne suka rasa rayukansu a jihar borno sakamakon wannan rikici na yan kungiyar boko haram shugaban ya dai bayyana hakan ne a wata hira da gidan rediyo murya amurka a garin maiduguri kan ranar ma'aikata da majalisar ɗinkin duniya ta ware da ake bukukuwan a yau tatus abana ya ce ma'aikata da dama su rasa rayukansu musamman ma malamai da ya ce su kaɗai adadin su ya kai kimanin ɗari biyar da ma'aikatan jinya da ma wasu dai ma'aikatan da suka kasance a yan kungiyar kwadagon da ya ce za su kuma gudanar da wannan biki aikin ne don jimami da kuma tuna waɗannan mutanen sannan su gudanar da alwoyin nema musu gafara. Eh da dama ma'aikata sun ji ciwo wayansu an kashe su akan ake bisa ga wannan eh, insecurity da ta faru a kasa da dama wato a misali a wajen masu kwaiswa malami makarantu da primary da secondary da ko a teacher institution sun ji ciwo wayansu kuma an kashe su da dama akwai kuma da ma'aikata man da suna aiki a cikin sakatariya da yawa an ji mishi wayan wayansu akan aikin su wayansu suna gida wayansu a jeji noma banda haka kuma akwai yan asibiti wanda suna wajen aiki kuma wanda an kokone wajen aikin su kuma an kakashe su da dama a shekara daya kamar a teachers ya kai kusan 500 da yawa da ma'aikata da su federal sun mutu a cikin wani abun oh, an kashe su a ciki sun fi kusan dubu ɗaya. Sadar iya batun kamar hakkin ma'aikata a jihar Borno ana samun yadda ya kamata ko kuma akwai har yanzu dan bashi da kuke bin ita gwamnati. Akwai gwamnati inda ta yi kokore a ciki amma akwai inda kuma gwamnati ta kasa. misali har yanzu muna bi gwamnati a 18,000 minimum wage na arias a uh, state na uh, wata daya ya kai 400 million plus kuma dole za mu bi wani haki akwai wayansu kudade na wanda suka Bar aiki kuɗi salaman da suke nema har yanzu dai muna bi gwamnati har yanzu akwai kuɗaɗen da kuɗin salaman da gwamnati ba su biya ba kamar wani kira zaka gwamnati game da wannan kuɗaɗen da ba samu sun biya ba ma'aikata ba kullum muna kira dai akan na abubuwa muna nuna damuwa mu akan rashin biya kuɗin mutane salama ɗin nan wanda suka bar aiki musamman iyaye mu da suka koyar mana su suka sa muka samu wannan matsayi so ya kamata ina mika kuka na gwamnati borno ya biya hakinsu duk wannan hakinsu ne ba wai arfama bane. da suka yi ritaya ko kuma wanda suka yi musamman akan wannan biometric wato an samu wannan biometric ya kusa wata goma sha ɗaya har yanzu ba a karasar ba akwai ma'aikatan da ba su samu albashinsu ba akwai ma'aikatan da kuma a riga an kalmala abubuwa bincike a kansu kuma ba a samu biyan su ba wani wata tara wani wata takwas haka daban-daban damuwan wannan abun ya dane mu in gwamnati bai yi abu kai ba za mu taking position wato za mu tsaya yadda za mu kwashe haki na wayana mutane kamar wani hanyoyi za ku bi don kwato wa mutanen haki eh akwai hanyoyi da yawa da za mu ɗauka na ɗaya in gwamnati bai yi wani abu ba kaga ba za mu ce a rufe wannan biometric din ba don ka rufe inda mutane ba samu ba wato akwai abin da muna faɗa a a turanci cewa an injury to one is an injury to all in ya kai hari din gaskiya in ma rufe garin za mu rufe za mu gaya ma ma'aikata su zauna a gida banda fita aiki. shugaban kungiyar kwari na jihar borno kuma tatus a abana kenan ke bayani game da wannan ranar ma'aikata da ma irin kalubalen da ma'aikata suka fuskanta a jihar borno haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya